وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب kuma ba mu zalunce su ba da abin da muka yi musu na hallaka ba, sai dai sun zalunci kawunansu ne ta hanyar jefa su a hanyoyin hallaka a sakamakon kafircewarsu da Allah, kuma allolinsu da suke bautawa koma bayan Allah ba su kare musu azaba ba yayin da umarnin Allah na hallakar da su ya zo ba, ba abin da suka ƙara musu sai asara da hallaka.